da solomon lange mai shekaru 26 gwamnatin mulkin soji ta manjo janar muhammadu buhari ce ta ba da umarnin harbe waɗanda aka yanke hukuncin kisa a gaban mutane domin hukuncin nasu ya zama gargaɗi ga sauran masu aikata laifi gwamnatin ta kuma kafa kotu ta musamman domin sauraron ƙararrakin fashi da makami wannan kotun ce ta samu alfred kila da solomon lange da laifin fashi a kamfanin robobi na kano plastics limited wanda yake dakata a ranar 28 ga watan maris na 1983 a lokacin fashin mutanen biyu sun yi awon gaba da wata jakar hannu da dauke da tsabar kudi naira 2,185 da kobo 60 da kuma cikin kudi da naira 642 da kobo 70 a rana irin ta yau kuma wato 18 ga watan yunin 1984 aka zartar musu da hukunci tun da karfe bakwai na safe ɗaruruwan mutane suka yi ta fita kallon kisa yayin da wasu suka taru a filin ƙofar mata domin kama wurin kallo mai kyau wasu kuma sai suka garzaya zuwa ƙofar kurkukun kurmawa inda ake tsare da 'yan fashin bayan da rana ta ɗaga sai aka ɗauko 'yan fashin cikin motar 'yan sanda daga kurkukun zuwa filin ƙofar mata a nan aka ɗaure su a doro sai kuma wani fasto mai suna rabaran james sofar ya yi musu addu'a kuma ya buƙace su da su amince da zunubansu a gaban yesu kiristi da kammala wannan sai aka sa sojoji guda bakwai suka yi rawar daji sannan fa aka ba su umarni su juye harsashinsu a kan yan fashin nan fa wuri ya rude da rugugin bindigogi da sowar yan binni bayan da aka natsa sai aka umarci likitan asibitin sojoji dr oo agala ya tabbatar da mutuwar 'yan fashin amma sai ya gano cewa da sauran ran solomon lanki nan take aka baiwa dakaru umarni suka goce bindigoginsu a kansa daga nan likita ya bada satifiket ɗin cewa lalle shi ma ya shika wata guda bayan wannan hukuncin ne kuma wani gagararren ɗan bashi john okeke shi ma aka sa sojoji suka aika da shi barzahu a filin na kofar mata kafin sojoji su ƙaddamar wa john okeke sai da ya yaba musu bisa rakiyar da ya masa inda ya ce babu wanda ya isa sojoji su take masa baya sai babban mutum sannan kuma ya shelanta 'yan kallo cewa baya tsoron mutuwa kai har alwashi ya ci cewa wai zai dawo wannan duniyar kafin watan fabrairun 1985 bayan ya gama cika bakin ne dakarun soja suka sakar masa dalma likita kuma ya tabbatar da cewa shi ma an gama da shi sai dai wani kuma dai ko ba a faɗa ba kun san ko kusa ko alama babu yadda zai sake farfaɗowa daga barzahu har sai ranar da aka busa ƙaho haka dai aka ci gaba da harbe 'yan fashi da makami a kai a kai a filin na ƙofar mata tsawon mulkin manjo janar muhammadu buhari sai a zamanin mulkin janar ibrahim badamasi babban gida ne aka daina kisan masu laifin a bainar jama'a a ƙoƙarin da gwamnatin ta ce tana yi na kulawa da haƙƙin bil'adama A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku, Maudi, Rabi Gwadabi ke cewa ku kasance da Tarihi TV a YouTube da Facebook domin jin meman abubuwan da suka faru a tarihi kowace rana.